thomas kallon mu dai ku zure da ku gani ga dan bana za a taka tsakanin shagon bagon yan sanda da shi da fatalwa na da amma bana ga shagon bagon yan sanda baya son yin dan ban na je na cewa uwa ba da shi zai yi ba mu sani ba shine ne cire shi a gasa a dan ban gasa jiya shi bagon shagon bagon yan sanda shi ya cire fatalwa da a wannan wasa to ga nan ranar labari ya busa to masu kallon mu dai za mu gani jiya sabani ya zo ya cire shi za mu ga cewa to dama already ya riga karfinsa ne ko kuma dai dama dai dan bane ya zo gari ne yanzu nan dan ban kasuwa na tsakanin fatalawa reza daga bangaren kudu ma da shine mai dogon wando bulu bagon jagon yan sanda shine shagon bagon jagon yan sanda shine mai wando girin <clears throat> daga bangaren wato jamus da wando girin da latsan fari na yan bal ba dai dan ban nan musu ba yake ga muku nan dambe gashi nan ya kafa shi ba amma bai faɗi ba ga nan ban nan musbahu kano youtube ke ga muku wannan dambe a garin jihar kano ta da mu dai mu zira ido magani ga nan ban nan ga nan ban nan masu kallon mu komai zai iya faruwa ba gashi nan to ba hukun shagon yan sanda la la la la fatalo ba har yake kai wata ta garirin banna to gafaran bannan ba komai zai iya faruwa ba ta fatalo ba ya shiga fatulawa akwai idacin duka amma ina gashi nan tolafari ya busa ce a jiya sha ruwa ga didan ban nan fa ga didan ban an da turmi na biyu ba masu kallon mu ayya fatulawa daga bangaren gudun mada gashi nan garkuwar bagon yan sanda yaran nan baki mai karfin tsaya ga didan ban nan fa ya kuro shi shugaba banna yin sanda masu kallon mu damun wannan ya dame mu wallahi ya dame kadara har yanzu kadara bai shi la la la la la la ga dai wallahi da kowa

to ga dai mabi nan ya bari yanzu za a iya suma da wani banda tsautsayi ga shi can dai ga dai mabi nan a cikin fili ayya ayya nan ya suma da shi Wala ya suma da shi la ilaha illallah la dan wannan nan bane la Allah kiyaye Wala ya suma da shi ga kuma wancan nan ban ana yi to can ma ya bige shi shi ma eh Wala shi ma ya bige shi amma labari uwa bai bayar ba dan ban wancan dai na so ya zama na rigima so masu kallon mu kuma zira ido mu ga kuma wannan wasa wancan dai ya kare har guda biyu an yi dobulin yanzu ga dan bana tsakanin bagon gamba daga bangaren kudu shine mai bakin wando sannan a aliyu sannan bagon dan aliyu mai farin wando daga bangaren jamus to masu kallon mu dai ga dan bana ya tsaya chance mu gaya wannan wasa zai ko ya tsaya ba to ga daidan banan masu kallon mu musbahu kano youtube yake kawo muku to ɗaya fa ya tafi neman shawara ya dawo yana surutun kawai ya tafi neman shawara gajen yana neman shawara a gurin kwat na yana ya karɓo ruwa a gajen gurin kwat ɗan sai je neman shawara to ya karɓo ruwa ya sha ga nan ya dawo za mu ga yadda za a yi wannan dambe ga nan za a yi tuwo mu gama to a tuwo a tuwo a tuwo a haɗa mu gani ta amma ba wannan dukan tsoro ne ba ga dai ban nan Isbahu Kano YouTube yake kawo muku wannan dambe. Gashi nan farkon gambayar kenya a ciki ya maka ba. la la la la la la la bago da bago ne dai ga dai dan banna ga shi nan ga shi nan ayya amma kuma na gaya yan kowa gare ka

sai an gama garkuwar ramadan yana ji da karfi kwana biyu yana su suma da shi a gidan to ga dai dogon dake nan ba dogon dake shine mai hula da safa a gwiwa daga bangaren kudu garkuwar ramadan kuma shine daga bangaren jamus ga dai dan ban mai ga ban nan